group manajan editan sashen hausa na gidan rediyon mura amurka malam aliyu mustapha sokoto shi ya yi tattaki domin kulla wannan yarjejeniyar ga abin da yake cewa na zo ne da dalilai guda biyu na farko na zo in kulla zumunci ko kuma a madadin su gidan rediyo namu na murya amurka mu jaddada dangantaka da ke tsakanin da su kafafen watsa labarai da ke wannan jihohi musamman nan gombe da bauchi um, ta da za mu aiki tare da su na ɗaya kenan na biyu na zo ne domin yayata wani shiri na musamman da muka shirya nan murya amurka na bidiyo domin nuna wa amfani da su wannan kafofin watsa labarai din wajen yayata shi wannan bidiyo din wanda ya kunshi bayanai game da kungiyar ta'addanci nan ta boko haram ta najeriya domin mutane su daɗa fahimta cewa abubuwan da kungiyar nan take ba musulunci ba ne ba inda musulunci ya ce ka yi kabbara ka shiga masallaci ka hallaka mutane akwai wasu shiri da kuka yi ma wa'annan gidajen rediyo da zai taimaka musu wajen isar da wannan sako idan muka kula irin wannan dangantaka da su cuɗe ne cuɗe ka zamu yi na farko dai za mu dinga musayar shirye-shirye a tsakaninmu da mu da su ah, na biyu suna iya samun horaswa ta wajen mu ko a nan cikin najeriya ko kuma a can amerika ma ta kama sannan kuma sau da yawa sukan samu agaji na kayayyakin aiki daga bisani shugabannin kafafen yada labaran da ake son kulla yarjejeniyar da su sun tofa albarkacin bakunansu kan wannan batu sunana ibrahim idris abubakar shugaban gidan talabijin na jihar bauchi mun daɗe muna eh, da wannan yarjejeniya da voa kuma muka sabunta ta nan ba da dadewa ba a ɗan shekaru na ga biyu ne da suka wuce sunana sadiya ibrahim biyu ni ce general manager na progress radio fm gombe eh to yanzu muna shirye-shiryen haɗa alaka ne wanda muke ganin zai amfane mu baki ɗaya daga munan eh, local radio stations zuwa can muryan amurka kuma muna ganin cewa za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari don ganin mun cimma eh, burinmu. suna na gida da umar kumo shugaban gidan radio na rifawa gombe mun tattauna da management dinmu kuma mun amince za mu yi wannan za mu gina wannan dangantaka domin hakika dama abun bukata ne mu a gurinmu gidajen rediyo wanda suke nan gida kuma ake sauraron mu a kullum duk lokacin da aka ce an samu wani shiri wanda za mu dinga yi tsakaninmu da muryar amuka hakika za a samu ƙarin ilmantarwa domin dama shine aikin wannan gidajen rediyo faruk mu'azu gombe ne wadda nake wakiltar eh, gmc radio wato gidan rediyo mulakan jihar gombe to alhamdulillahi zuwan shi alhaji aliyu musa sokoto eh, na muryar amurka zuwa nan gombe domin wato hada alaka tsakanin waɗannan kafafin yada labaru da muke da su a nan jihar gombe da kuma ita kanta murar amurka wato abu ne mai muhimmanci kuma na imani wannan dangantaka zai taimaka gaya wa mu kafafin yada labaru abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a nigeria ya ina bakin mawaka wani mai kiɗi ne fadan ku 'yan jarida ba ya cuɗi balle a ɗaukai kai da haka ne tunani in kaɗa waƙan ɗan ya tana nan mai sarma Allah ta yi maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau ka kadiri ni ya sa hakan bari mamaki ni ke da inda banza na yi an jarida na haɗu su waɗansu ana kashe su ka kadiri ni ya sa hakan ba